Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala. Wa barakatu jama'a masu sauraron makon wannan shafi na Sarki Zaki MKK na Rasulun Aminin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah jama'a muna tare da Shak Hafiz Modibo ah, Adamu da muke tare da shi. Insha Allahu malamin mu ne sosai ko da ke jiya ya min wani audio na shi na gane ka yan ɗarikun mu ba malami ba ne sarki zaki da tawalu <laughs> alhamdulillah modibo <clears throat> farkon program ɗin shi a wannan shafi ba kenan ba ba ko mu bane bi mana an san shi sosai alhamdulillahi ya zo mana da topic topicin mai dogon zango wanda za ta fara a yau zai iya yayu saboda topikin tun kashedi da muka yi da malam ya fara malam last week ya kawo muna a uh, littattafai guda uku kuma ya ce akwai littattafai uh, da zai ƙaru wanda ga ɗaya a cikin littattafan da malam ya turo mana uh, da malam ya yi ɗan bayani a kansa last week ga na biyu da ya turo mana sa'an nan ga na uku wanda malam ya turo mana zai maganganu a kai alhamdulillahi kaya baka mamaki gobe ka iske malam kuma topikin ya kuma je da shi wasu abu daban cikin saboda topik ne mai dogon zango mai suna wai wahabiyawa da wahabiyanci yau ita ce halka ta ɗaya wanda malam zai ɗauki kuma duk ranar litinin karfe sha biyu na rana malam zai ci gaba da wannan program Kesa, yasa insha Allahu da yake mun dan ja lokaci kamun mu fara ba da bata na gani malam ya fara program din inda za mu fara a wannan sati halka ta fara assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu shak wa alaikum salam wa rahmatullahi sarki zaki barkan ka haka da masu sauraron mu da masu kallon mu na na shak muna tare da kai to na'am sarki zaki to alhamdulillah eh, a'udhu billahi minash shaitanir rajim kai suna jin program din da da ke jin program na ce kusa da kai akwai inda ake jin program din da an kashe eh lalle na musu magana okay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 a yan uwa masu kallon mu da sauraron mu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu wa alaikum alhamdulillah da farko muna yi wa Allah godiya da ya sake haɗa mu a wannan shiri wanda muka yi wa suna wato wahabiyanci da kuma wahabiyawa da kuma kasancewansu dalilin fitina a cikin duniyar musulunci kamar yadda sarki zaki ya kai bayani lalle wannan shiri ne mai dogon zango alhamdulillah kamar yadda muka fara bayani a satin da ya gabata a za mu ci gaba da shimfiɗa insha Allah sannan mu biyo abun kuma daki daki insha Allah a kamar yadda muka faɗa a baya karatun da muka yi na muƙaddima mun faɗi cewa su wahabiyawa ko ita wahabiyanci da su wahabiyawa akwai sifofinsu tun daga zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kuma akwai sifofinsu a cikin alkur'ani wanda abinda muke kira ga masu sauraronmu da kuma masu kallonmu za mu faɗi waɗannan sifofi ne hmm. idan muka faɗi wannan sifofi ba tare da mun yi la'akari in mun so ba sai mun yi la'akari da ambaton masu sunan wahabiyawa ba abun da za mu ba wa mutane assignment akai shine idan muka faɗi waɗannan sifofi zai zama misali a tsaya a duba irin firak da muke da su a cikin abun da ya shafi addininmu na musulunci idan an karanta sifofin mai sauraro ya kuma ji ya duba a cikin bangarori da muke da suna addini su wane ne za su ɗauki wannan sifar ba wai dole sai mun kira suna ba ba dole sai mun kira suna ba in mun so kawai idan an karanta tunda mun san muna da bangarori a addini daban-daban to sifofin da za mu karanta ɗin mai sauraro ya yi wa kansa adalci ya yi wa kansa alƙalanci ya dubi sifofin da za mu karanta ɗin nan da irin maganganun da suke fitowa tun daga zamanin manzo Allah a bakin waɗannan mutane zuwa yau sai mutum ya yi wa kansa alƙalanci wai waɗannan mutanen kam da wani ɓangare suka fi dacewa ne hmm. ko anan muka tsaya ba kira suna ba wallahi idan ba wahabi yana da rabo zai ce wallahi da su annabi yake sallallahu alaihi wasallam ba eh, ma wai sai mun ce ga wasu ne bane to amma insha Allah za mu karanta waɗannan sifofi za mu karanta waɗannan sifofi bayan mun karanta waɗannan sifofi sannan mu duba mu gani shin sifofin nan ƙage muka yi wa wahabiyawa ko sifofin sun yi daidai da ayyukansu kuma wallahi abun alfahari abun mu gode wa Allah sarki zaki mu wanda Allah ya sa muka yi arziki Allah ya haɗa mu da waliyan Allah bayin Allah irin Shehu Tijjani radiyallahu ta'ala anhu ya zama muna ɗariƙa irin ta Shehu Tijjani to Allah ya yi mana duk wani gata wallahi idan mun karanta ba za mu yi kafara ba wallahi tallahi sifar nan ɗari bisa ɗari ba za mu iya ragewa ba da su manzan Allah yake sallallahu alaihi wasallama to amma kai tsaye bari mu je kan sifofin dan duniya ta ji dole ya zo na sai saboda haka abu na farko sarki zaki muna da hadisai da yawa na'am sannan muna da takaitattun ayoyi guda hudu to za mu fara da hadisan mu ji sako daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wanda insha Allah akwai littafin da na so in turo maka sarki zaki to amma ban samu daman turo ma ba amma in Allah ya da darasin mu na gaba zan turo ma shi duk da na fara bayani akan wanda ya wallafa littafin a satin da ya gabata akwai wata kalma da ya dauko na wani malami ya kawo ya ce idan da za mu wadatu mu takaitu da raddin da annabi ya yi wa abun nan eh, wahabiyawa wallahi da ya ishe mu ba sai mun yi musu raddi ba eh kwarai kuwa abinda annabi ya faɗa a kansu wala ko ba mu yi magana ba ya wadatar da mu to amma za mu fito da su fili sannan abu na gaba Abun da ya sa muke damuwa da mu tsaya mu yi magana akan waɗannan mutane wallahi ba wai don ba mu da abin da za mu yi ba ne ba kuma don ba mu da abin da za mu karanta ba ne a'a abin da yake faruwa shine kamar yadda na faɗa a darasin da ya gabata wato makaryaci ne yazo yana tallan ƙarya ya kamata idan ka gane ƙarya yake idan ka ne cuci al'umma ka fito ka gaya wa duniya wane fa makaryaci ne shine kawai dalilin da sa muke magana amma an ba don haka ba muna da abubuwa muhimmai wanda suka fi magana akan wahabiyawa domin wani lokaci mukan ɗauki yin magana akan su kamar ƙara ɗaga musu daraja ne ma to amma za mu yi alaba bi darurati abu na farko sarki zaki muna da hadisai sun kai kamar guda goma amma za mu fara da kamar guda uku ko guda hudu sai mu baro masu ji su yanke mana hukunci akan waɗannan hadisan kam da Allah kai tsaye da suwa suke magana abu na farko da za mu fara magana a kansa shine a hadisin nan na wanda ya fito daga Abu Sa'idin al kudiri Allah ƙara masa yadda babban sahabi daga cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda abu huraira ya rawaita hadisi ne wanda yake daga abu huraira afuwan kai nake nema wanda za mu fara da shi hadisi ne na abu huraira wanda imam muslim imam tirmizi da ibn maja da imam al-hakim duk sun rawaici hadisi wannan hadisi manzala sallallahu alaihi wasallama ya magana yake cewa sataftariku ko kuma iftaraqatil yahudu ala ihda wa sab'ina firqatan وافترقت النصارى على اثنين وسبعين فرقة manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a Yahudawa sun kasu sun rarrabu sun kasu kashi 71 inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Yahudawa Yahudawa to muna ji eh yawa Yahudawa sun kasu kashi Allah sallallahu alaihi wasallam sannan nasara sun kasu kashi saba'in da biyu sannan sai yake cewa wasa taftariku hadihil umma ala salasi wa sab'ina firqatan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa al'umman nan tawa za ta kasu kashi saba'in da uku in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa kullu hafin nar annabi ya ce dukkan firkokin nan da suka rarrabu annabi ya ce duka yan wuta ne sai ce illa wahida annabi sai ce kwaya ɗaya kawai ta rage wato saba'in da biyu duk yan wuta ne sai kwaya ɗaya in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai sai suka tambayi manzan Allah suka ce to ya rasulullahi wacce ce wannan kwaya ɗayan sai manzan Allah ya ba su amsa yake cewa man kana ala misli ma ana alaihi wa ashabi wannan fikar ita ce wacce nake kai wanda kuma sahabbaina suke kai da kuma wanda yake kai bayan sahabbaina a wani ƙaurin manzo Allah yana cewa hiyar jama'a ita ce ake kira jama'a to a wannan hadisi malamai sun yi maganganu da yawa su wane ne firqatul najiya sannan wacce ce kwaya ɗaya wanda annabi yake magana a kanta idan muka zo za mu ga akwai kashe-kashe ko kuma bayanai da malamai suka faɗaɗa akan wannan firka guda ɗaya firkatun najiya wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kanta wanda insha Allah mun ba da samfur ne tunda shirin namu kamar yadda ka bashi suna sarki zaki mai dogon zango ne za mu kawo littattafai da suke magana akan firqatul najiya na bangarori daban-daban har da na malaman su insha Allah hmm. to anan wace ce annabi ke kai za mu ba da misali guda daya wacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kai da sahabbai ita ce wacce manzo Allah ya rayu a kanta akan bin wato Allah da kuma bin umarnin Allah tabaraka wa ta'ala ko mutum ya so abun ya mar daɗi a rai ko bai so ba saboda abun bai mar daɗi a rai bai kawai ya bi ba wai mutum zai zaɓi abun da ya mar daɗi ya zama shine abun da ya to zai bi ba a, kawai idan umarni ne daga Allah ko ya ma daɗi ko bai ma daɗi ba ka ɗoru akan sa ka bi sannan wace irin karantarwa manzo Allah ya rayu akan ta kuma ya koyar da sahabbai ita ce ya karantar da dukkan al'ummarsa rayuwa kan kyautatawa dukkan wani wanda Allah tabaraka ta'ala ce a kyautata masa misali zan bayar guda biyu kawai manzo Allah ya rayu ne kan girmama duk wanda ake kiransa musulmi har ma yana faɗi a cikin wani hadisi ingantacce da Imam Muslim ya ruwaita cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-muslimu man salimar na min lisanihi wa yadi manzo Allah ce musulmi na kwarai wanda ake kira musulmi shine musulmin da ƴan uwansa musulmi sun kukuta daga bakinsu baya cutar ƴan uwansa musulmi da baki baya sa hannu ya cuci ƴan uwansa musulmi annabi ya ce shine musulmin kirki to musulmin da yake iya buɗan baki ya zagi musulmi ya ce wane kafiri wane ɗan bid'a da Allah ya bi wannan hadisin bai ba bai bi ba kaga baya kan abin da annabi ya karantar kenan baya kan abin da annabi ya karantar domin manzo Allah abin da ya karantar da mu kenan kar musulmi ya cuci musulmi ta hanyar baki kar musulmi ya cuci musulmi ta hanyar hannu mu kuma yanzu duk zikirin mu da muke yi wanda sarki zake zaka je wani wuri ma ana ce mana illa ila wato da uwa da uba duka an ajiye mana su a gefe an mai da mu ƴaƴan la ilaha illallah wannan sunan da ake ba mu kenan Um, to duk wannan la ilaha illallah nan bata hana ba wahabi ya ce ma kafiri ba da Allah ya bi koyarwan annabi bai bi ba to wannan hadisi na farko kenan mun ba da misali ne karatun yana da faɗi insha Allah abu na biyu wanda ya fara zamantowa shine kaman uwa kuma shine uba na jigon wahabiyawan duniya daga nan har tashin alkiyama shi ma ya faru tun a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine hadisin da na fara faɗa na hadisin Abu Sa'id al-Khudri Allah ya ƙara masa yadda Abu Sa'id al-Khudri yana ba da labari yake cewa wata rana muna zaune tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai wani mutum da ake kiransa khuwaisara sai ya zo sai ya tarar da manzon Allah yana rabo da ya ga annabi yana rabo ka san rabo irin annabi sallallahu alaihi wa sallama rabo ne wanda idan an ji yadda annabi yake bayarwa to duk mai imani sai ya ƙara imani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne yake iya yin rabo ya bawa mutum kyautan da sai mutum ya ce ya ishe shi hmm. ka dubi hadama irin namu na yan adam sarki zaki amma annabi yakan iya kura mutum ya bashi sai ya ce wallahi ya ishe ni ya rasulullahi saboda kyauta irin na manzo Allah kamar yadda maulan mu shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anu yake sifanta kyautar manzo Allah yana cewa bashirun nazirun muqsitun wa wa qasimun jawadun karimun ba su ɗirka mun muni ba ya ce sufofin manzan Allah kenan ya ce bashirun nazirun annabi mai albishir ne annabi mai gargadi ne sannan bashirun nazirun muqsidun manzan Allah mai adalci ne wahawa qasimun annabi mai rabawa ne kawai sai ya ce jawadun annabi mai kyauta ne karimun kuma kyautan ma irin na karamci ba su ɗirka sannan shehu ibrahim yake cewa hannun annabi a shimfiɗe ke ai kaga idan hannu yana shimfiɗe duk abun da ya zo tafiya zai yi kenan to haka manzo Allah yake ji shobra radiyallahu ta'ala yace ba su kafi mun ima to manzo Allah yakan yi kyauta ne wanda idan mai gani ya gani sai hankalinsa ya tashi to zul sara shugaban dukkan wahabiyawan duniya wanda gashi nan a fili annabi ya nuna mana alamarsa sai ya zo ya tarar da manzo Allah yana irin wannan kyautan yana ganin kyautan buɗan bakinsa sai yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama i'dil ya ce wa annabi kai adalci subhanallah ya ce annabi kai adalci da Allah sarki zaki ko da Hausa na zo na same ka kana yin wani abu sai na ce sarki zaki kai adalci da Allah me nake tuhuman ka da shi ban da adalci kenan ba ka da adalci a gaban annabi saboda tsageranci sarki zaki da rashin kunya kamar yadda kaga suke cin mutuncin waliyan Allah dama gada suka yi da Allah wanda ya zo kalli fuskar annabi ya faɗi wannan kana tsammanin ƴaƴansa tunda annabi ya ce dama zai aishi ƴaƴa irinsa za mu samu a cikin hadisin kana tsammanin akwai wanda za su kalli irinsa ba za su yi rashin kunya ba babu tunda an yi ya yi wa manzan Allah sallallahu alaihi a gaban annabi ya faɗa ba wai a bayan annabi ba hmm. ya ce wa manzan Allah ya samu annabi yana rabo ya ce eh, i'dil ya rasulullah ya adalci manzan Allah ya kalle shi ran sai ya ɓaci ya ce wai laka kai kam Allah haɗa ka da bala'i annabi ya mar muguwan addu'a da annabi ya ce masa wai laka ya mar addu'a ka san sarki zaki matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato sa a wurin Allah Allah yake Allah ne yake zira annabi ya ce ayi ayi mm. ka san mu yanzu mukan yi roƙo ne mu jira Allah ya mu ko haka ne sosai shi ko matsayin manzon Allah Allah ne yake jira ya roƙa ya fashi Allahu akbar yau sai ga addu'a annabi yayi wa zulkhuwaisara yace laka Allah haɗa ka da bala'i sai yake ce masa wa man ya'dil illa adil yanzu in ban yi adalci ba duk duniya ba zai adalci yana sa yake ce masa kada kibta wa khasirta annabi ya ce masa kai kam ka tabe kai asara annabi ne ya gaya mar wannan sarki zaki kaga ya gama kenan ko na'am yayi mar addu'a kuma ya cika mar sakamakonsa sai yake ce masa illa adil yanzu kai ka tabe kai asara in ban yi adalci ba wa zai yi adalci bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mara wannan sayyidina Umar yana wurin sai sayyidina Umar yake cewa izilli fi an adriba unuqahu ya rasulullah sayyidina Umar yace ya ma'aikin Allah ba ni dama ka san sayyidina Umar da zafi <laughs> yace ya rasulullah ba ni dama mana in sare mar wuya manzo Allah yace a kyale shi da'ahu kyale shi amma ka san dalilin da yasa Allah annabi yace a kyale shi ba dan ana buƙatar rayuwarsa ba ne? a saboda waɗannan fitinannun da Allah ya kawo mana yanzu masu amsa wannan suna na wahabiyawa hmm. dan su fito daga tsatsar ne abinda annabi ya faɗa kenan bari ka ji sarki zaki hmm. manzo Allah yake cewa fa inna lahu ashaban kaga wannan mutumin zai samu jama'arsa wannan jama'an yake cewa ya haƙiru ahadukum salatahu ma salatihim annabi ya ce wannan mutumin zai samu waɗansu jama'an da za su fito a cikin tsatsonsa manzo Allah ya ce idan ka ga sallansu sai ka rena sallarka yanzu ba shine abin da ke faruwa ba yanzu mu idan mun zo muna sallah sarki zaki kamar yanzu misali a nan a Najeriya zan baka misali hmm. mukan yi sallah yakan kai karfe ɗaya da arba'in zuwa karfe 1 zuwa karfe biyu amma shi wannan tun karfe 12 da rabi zaka je na sallah saboda yafi ka niyya wai da Allah in ka ga mutum da Allah yi sha biyu da rabi wannan yana jira sai karfe biyu da Allah wa yafi himma a zahiri a mai sha biyu sha biyu da rabi to annabi yace in ka ga sallan su sai ka rena taka ka ji abu na farko domin mu muna jira sai lokaci ya cika saboda kar a samu je ka dawo duk da an san idan sha biyu da rabi ta yi an san zawali yayi amma dai akwai lokutan da ake bukatar a jinkirta sallah wannan hadisai sun yi magana musamman lokacin zafin rana to amma su ba su saboda a nuna maka an fi ka iyawa annabi ne ya faɗa za su nuna ma sun fi ka iyawa saboda haka kaga wanda ya san irin waɗannan hadisan dan ya ga waɗancan suna irin wannan iyayin sa ba zai tashi ba dama annabi ya ce za su zo kuma ga su sun zo abu na farko kenan abu na biyu manzo Allah ce in ka ga sallar su zaka rena taka sarki zaki idan mutum ya zo ya saurari yadda suke sallah da yadda suke daidaita sahu da yadda suke kera murya idan za su yi karatu a lokacin sallah idan ka je nasu karatu idan ka zo ka ji wani lokaci irin namu in ba sa ba sai ka rena naka dan sau da yawa yana faruwa zaka ga yanzu misali zaka samu mutum malamin alqur'ani sarki zaki ya karanta alqur'ani ya karanta da alkur'ani tsawon shekaru idan ya zo yana sallah zaka je yana sa gwargwadon iyawa alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin sai kaga yana sallarsa a haka idan wancan jikan zulkuwai sara ya zo sai gaji yana cewa haba wannan karatun babu tarbiki babu kalkala ba makharijul huruf babu sifatul huruf babu gunna babu iqlabi babu duk ga wancan fa tun shekara hamsin ko sittin yana koyar da al'umman manzan Allah Qur'ani amma yau ga wani sabon toho sarki zaki hmm. wanda ya fara karatu a islamiyya sai kaji ji ya zo yana rena karatun gwanin alƙur'ani da Allah in ka ji sallarsa ba za ka rena taka ba to annabi ya faɗa inda annabi bai faɗa ba sai mu ce namu ba daidai ba ne to manzo Allah ya ce idan ka ga sallarsu sai ka rena sallarka abu na biyu na abu na farko kenan wasu yamahu ma siyami annabi ya ce idan ka ji ka ga azumin su sai ka rena azumin ka kai azumin ka idan za ka yi za ka yi azumin ka ne saboda Allah dan Allah ya karba amma su kafin a yi azumin ma musamman mun irin rayuwar da muke yanzu sai an nuna wa duniya tukunna wani shiri na musamman don a nuna wa duniya cewa azumin ma na wani daban ne misali ko masallatan sun kaje lokacin da za a yi azumi za ka ga abubuwa yanzu misali wani abu da aka kawo mana sabo wanda bai jima ba sarki zaki lokaci idan ya zo cikin azumi sai ka eh. ji an ce maka idan za ka je ka masallaci a lokacin azumi ko itikafi za ka yi sai ka cika fom sai ka biya kuɗin itikafi wannan duk muna da su yanzu masallatan abin da ake yi kenan ka cika form sannan ka je ka yi itikafi na sai ka cika form sannan ka yi itikafi eh sai ka cika form ka cika wasu abubuwa ga masallaci na Allah ne kai din na Allah ne ibadar Allah za ka yi amma wani ya ce ma ba za ka yi ba ga wata ka'ida an shimfiɗa duk da mun san akwai wasu wuraren da ya kamata a yi wannan ka'idar amma mu masallatan mu da na san ka ka san ni ka san mahaifina na san mahaifinka wai ni ma sai na cika form ta yi ma mahaifina ko iyayenmu ne suka gina masallacin ka zo ka kwace da ƙarfi kaga wannan idan kaga abun da suke sai ka rena naka inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan abu na gaba manzo Allah yake cewa ya qara'una alqur'ana la yujawizu hanajarahu manzo Allah yace suna karanta alqur'ani amma baya wuce makogoro inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani wata ruwayar ya qara'una alqur'ana la yujawizu taraqiyahu suna karanta alkur'ani baya wuce makogoronsu duk wannan sifofi ne annabi ya kawo da Allah sarki zaki tambaya anan wanda ba musulmi ba yana sallah sam wanda ba musulmi ba yana azumi irin azumin da muke na ramadana a irin namu dai a yawwa wanda ba musulmi ba yana zauna ya karanta alkur'ani a bai karanta alkur'ani kamar to ga annabi ya faɗi irin halayyarsu kuma daga ina jikokin zulkhuwaisara ya ce karatunsu baya wuce makogoro kuma yanzu mafi yawa abin da muka shaida mu a irin rayuwar da muke a yau duk inda ka je ka samu tsangayan alkur'ani kafin a iso wannan wahabiyanci musamman na najeriya duk inda ka ga makarantun alkur'ani na yan dariƙa ne hmm. haka abun yake sarki zaki na'am to ana nan ana tafe da suka zo suka fanɗarewa iyayensu kamar yadda zulku ya sara ya fanɗarewa annabi kamar yadda sun koyi suna fanɗare manzo Allah suka fandarewa malaman su suka fandarewa iyayen su sai suka koma qur'anin ma mafi yawa mu alhamdulillah ba alfahari ba sarki zaki alqur'ani idan muna iya cewa kayan mu ne to kayan mu ne domin iyayen mu cikin suka tashi kuma a cikin suka samu kuma har yanzu magana da muke a cikin sa muke kuma alhamdulillah muna karantar da alqur'ani gurgudon iyawan mu ana kuma haddace alqur'ani a hannayen mu amma abin da muka tabbatar muka lura yanzu wannan hadisin yana aiki akan waɗancan wahabiyawan dalili annabi ya ce suna karanta alqur'ani baya wuce makogoro yanzu mafi yawan yaransu da suke yawan karatu alkur'ani kamar yadda namu suke yi wallahi sarki zaki mafi yawa za ka samu suna yi ne saboda za a je musabaka mafi yawa na shayi kamar hanyar ba mu kan littafin da kace za ka karanta ba fa eh sarki zaki ai zan zo ai ka ka taimake ni da kace shiri ne mai dogon zango to shikenan yawwa abin mu hankali za mu isa ta tafi insha Allah shikenan yawwa to wannan sifan su kenan yadda suke karatun alqur'ani manzo Allah ya ce baya wuce makogoro shi yasa idan sun zo suna karatun alqur'ani mafi yawa wasu su da yawan su suna yi ne dan za a je musabaka dan a samu waɗansu kyaututtuka ko mutum ya zama na ɗaya ko ya samu kujerar makka ko ya samu kyautar mota ko in mace ne ta samu fridge da keken ɗinki da abun da ya kama da wannan dai saboda karatun bai wuce nan wallahi ba zan yi kafara ba sarki zaki mafi yawan waɗanda suke yawan karatun alkur'ani a cikinsu mafi yawansu musamman matasansu wallahi don musabaka suke yi akwai waɗanda in sun je musabakar sun zama kamar yadda ka san mai neman kujerar siyasa ka san ɗan siyasa in ya nemi kujera in ya ci to ba za ka sake ganin sa da jama'a ba in ma ya faɗi ba za ka gan shi wajen jama'a ba sai lokacin buƙatar jama'a ya zo to mafi yawa masu karatun alƙur'anin su yanzu sun koma haka in ka ga mutum yana yawan karatun alƙur'ani ƙarshe za ka ga an kusa zuwa musabaka ne idan musabakar ta wuce kuma za ka ga yayi shiru ya daina karatun ƙur'ani mafi yawa haka wannan abun da muka shaida muka sani ne to manzo Allah ya ce dama za su zo suna karanta alƙur'ani karatun baya wuce makogoron su la yujawizu jarahu sannan manzo Allah ya ci gaba da cewa yamruquna min ad-dini kama yamruqu sami min ar-ramiyya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa suna fita daga musulunci kamar yadda ka san ake harba kibiya daga cikin bakarta ta fita to haka waɗannan mutane suke fita a musulunci inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ma a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wallahi waɗannan mutane da zan haɗu da su fa har ma yake cewa fa iza raqitumuhum faqtuluhum annabi ya ce idan kun haɗu da su ma ku kashe su in ji manzan Allah fa sallallahu alaihi wasallama annabi wa kashe su na annabi wa kashe su su ban ji ba kace annabi ya ce in haɗu an haɗu su wa kashe su warai da gaske a cikin ruwayar a ruwayar muslim ne sosai hmm. hadisin ma da yake hadisin suna da yawa a wani hadisin wanda yake kawo maganar kashe su din manzo Allah abin da ya faɗa a wannan hadisi yake cewa sai ya fi akhir zamani qaumun adasul asnani sufahaul ahlami yaquluna min qawli khairil bariyati yaqrauna alqur'ana la yujawizu hanajirahum sai annabi yake cewa fa idza laqitumuhum annabi yace in kun haɗu da su faqtuluhum annabi yace ku kashe su fa inna fi qatlihim ajran annabi yace sani kashe waɗannan mutane akwai lada liman qatalahum inda Allah yawmal qiyama ga duk wanda ya kashe su inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana da yana da lada ranar alqiyama haka manzo Allah ya fara wannan hadisi ne wanda Imam Bukhari ya rawaito shi hadisi na 3611 Imam Muslim ya rawaito wannan hadisi hadisi na 1066 to wannan sifar waɗannan mutane a hadisai na farko kenan sannan abu na gaba sarki zaki za mu shiga waɗansu ayoyi na alƙur'ani ba mu gama hadisan ba amma saboda yanayin lokacinmu hmm. a cikin a cikin alqur'ani a cikin suratul tauba za mu bada misali a kamar yadda na faɗa a darasin mu da ya gabata sarki zaki kowane abu Allah ya yi biyu ne duk abun da ka gani biyu Allah yake kamar yadda Qur'ani ya gaya mana wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun duk wani abu inji Allah mun yi shi biyu ne don ku azantu in dai kaga gaskiya to sai kaga ƙarya in kaga ƙarya sai kaga gaskiya duk inda abun yake bi biyu ne sarki zaki okay. to yawwa to alqur'ani Allah ya nuna mana akwai masallatai guda biyu akwai masallacin Allah akwai masallacin kuma akwai masallaci kuma na kafirci qur'ani Allah ya nuna mana shi saboda haka za mu faɗi magana akan wannan akan wannan masallaci a yanzu insha Allah sarki zaki na'am shek yawa idan muka je cikin suratul tauba a cikin kadiyar abin da ya shafi lokacin tafiya ta buka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bayan ya koma Madina kamar yadda muka sani ya yi ta kiran mutane a shigo musulunci akwai wani wanda ake kiransa Abu Amir Ar-Rahib Abu Amir Ar-Rahib yana cikin waɗanda manzo Allah ya kira shi ya zo ga musulunci har ma ya zo ya tattauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa manzo Allah wani addini ka zo da shi yace na zo da addinin nan dai da kakana Annabi Ibrahim ya zo da shi hmm. Abu Amir yake cewa addinin da annabi ibrahim ya zo da shi ba irin naka bane kai ka canza addini wai yana kalubalantar manzan allah sallallahu alaihi wasallama to da suka yi munaza'a da manzan allah sallallahu alaihi wasallama manzan allah yake cewa idan dama ta bayar kai din nan ba zan barka ba domin kai fitina ne to wannan shine silan yin masallacin da zamu yi magana akai yanzu abun da ya faru masallaci aka gina a zamanin manzon allah sallallahu alaihi wasallama manzan allah yana kokarin zai je shi ta buka yaƙi aka gina masallaci shi abu amir shi ya ce a gina masallacin hmm. amma za mu fi manufan masallacin domin allah ya gaya mana manufan masallacin sai ya ce a gina mana masallaci domin da ya yi yunkurin ya samu haɗin kai da yahudawan madina a yaƙi manzan allah suka ce su ba za su iya ba to sai ya tafi ru ya je wajen kaisar dan neman gudunmawan rundunar yaƙi su zo su haɗu su yaƙi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to tafiyan nasa ne ya ce a gina masallaci kafin ya dawo buƙatar wannan masallacin kafin ya dawo a gina masallacin a raba kan musulmi kafin ya dawo kan musulmi ya rabu sai ya yi amfani da wannan rabuwar da aka yi ya yaƙi manzan Allah wannan shine manufan gina masallacin amma za mu je da Qur'ani ya gaya mana Abun da Qur'ani ya gaya mana alladina takazu masjidan biraran a wata ruwaya kenan ruwaya Imam warshi amma imam hafs yana karantawa da wallazina takazu da wawu wallazina takazu masjidan biraran wa kufran وتفريقا بين المؤمنين وإرسادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقوم فيه أبدا لا مسجد نسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا ولا يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على شفا جرف نهار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين la yazalu bunyanuhum alladhi banaw ribatan fi qulubihim illa an tuqatta qulubuhum wallahu alimun hakim waɗannan ayoyi ne guda hudu abinda ayoyin suke magana shine kafin mu faɗi fassarar ayoyin mutum goma sha biyu sarki zaki suka shirya gina masallacin nan mutum goma sha biyu ga sunayensu kamar haka mutum na farko shine khizam ibnu khalid shi khizam ibnu khalid shine ya ba da fili a jikin gidansa ya ce a gina wannan masallacin kizab ibn Khali. na biyu akwai sa'alaba ibn Haɗi. na uku akwai mu'ta a ibn washairi na uku akwai abu habiba wato ibn al-afkar na hudu akwai na uku na hudu na uku shine wato mu'ta ibn a washairi na hudu akwai abu habiba na biyar akwai ubad ibn hanifi na shida akwai jariyatu ibn amir na bakwai akwai majma ibn jariya na takwas akwai zaid ibn jariya domin da Majma ibn jariya da zaid ibn jariya ƴaƴan jariyatu ibn amir ne wato da baban su da su biyun duka suna cikin mutum uku kenan a gida ɗaya sai na tara akwai naftal ibn haris sai na goma akwai wato buhuzat sai na sha ɗaya akwai bujar ibn usman sannan na sha biyu akwai wadi'atu ibn sabiti wannan mutum goma sha biyu su suka haɗu suka gina wannan masallaci wanda ya ba da filin masallaci shine uh, hizam ibn khalid da suka gina masallacin wani abun mamaki don ka gane waɗannan mutanen tun zamanin manzan Allah ga sunan a fili na farko dai ba mai gina masallaci sai musulmi haka ne sarki zaki wannan gaskiya ne to da suka gina masallaci ga wanda ya bada ginin masallaci da suka tashi neman liman ka san me suka yi dan Allah ya ƙara nuna mana na yanzu nan sai suka nemi matashi a cikin su saurayi wanda ya iya Qur'ani mm. can ba annabi ya gaya mana suna karanta Qur'ani baya wuce nan ba kaje ana rera ma Qur'ani yadda ka san a gidansu aka saukar da Qur'ani amma annabi ya ce baya wuce nan mm. sai suka nemi matashi saurayi a cikinsu wanda ya iya ƙur'ani shine majma ibn jariya ne saurayi ne ya iya karatun alƙur'ani amma shi tarihi ya tabbatar cewa bai san manufar gina masallacin ba amma daga baya ya gane ya tuba hmm. shi majma ibn jariya hmm. amma sai da suka nemi wanda ya iya ƙur'ani yadda za ka ga a yau idan suka gina masallaci za ka ga ga limamin masallaci wanda ya daɗe yana limanci sai a nemo wani sabon tasowa wani a nemo wani shaidanin saurayi mara kunya wai shi ya je musabaka ya iya kalkala ya iya makarijin huruf idgam na fita iqlab na fita gunna tana fita izhar yana fita sai a ɗauko shi a ture wanda ya shekara hamsin yana yi wa mutane limanci sai a zo a sa shi a limanci ashe kaga abun gado ya samu an gado abun ne tun a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine majma'in ibn jariya ne to amma shi daga baya ya gane ba don Allah aka yi masallacin ba shi daga baya ya janye to waɗannan mutane su ne waɗanda suka gina wannan masallaci su mutum goma sha biyu to bayan sun gina wannan masallaci ga sunayensu mun karanta to ga yadda masallacin yake ubangiji sai yake cewa walladina takadu masjidan sani wanda suka rike wannan masallaci ko suka gina wannan masallaci kuma ta inda zaka gane duk ɗalibin ilimi ya san akwai abun da ake kira na kira akwai abun da ake kira ma'arifa wannan masallaci don Allah ya nuna mana masallacin ba za a rabu da irinsa a duniya ba hmm. sai aka kawo masallacin da na kira ba kawo shi da ma'arifa ba don duk masallacin da ya yi kama da wancan ya zamanto hukuncin su ɗaya ne to sai ubangiji ya ce wallazi na takadu masjidan bai a ce wallazi na takadu masjida ba ba kawo masa ma'arifa ba aka kawo shi da na kira sai ubangiji ya ce to ku je da masallacin yake wallazi na takadu masjidan wanda suka rike wannan masallaci suka gina matsayin masallaci Allah ya ce to ga masallacin su abun da yasa suka gina masallacin sun faɗi dalilin su amma ƙarya ne sun ce abun da yasa muka gina wannan masallaci mun gina ne li zi'illati sannan wa zalhajati wa lailatul maqari da abun da ya kama da wannan suka ce mun gina wannan masallaci ne saboda wanda suke da matsala na larura da wanda kuma suke masallacin ya musu nisa kuma tsofaffi ne ba za su iya zuwa ba da kuma in an yi ruwan sama zuwa daga nan mu tashi mu je mu har masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dan yi nisa mun yi ne saboda maslaha su abin da suka faɗa ke kenan to amma kuma mun sani matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da girman manzon Allah ba a masa abu Allah ya bari Allah ya ce sun zo sun gaya maka ga dalilin da yasa suka gina masallaci har ma manzon Allah ya amince akan zai je ya bude musu masallacin har mm. ma da suka ba bashi gayyar gina bude masallaci yace to yanzu ina halin tafiya zan je yakin tabuka amma idan Allah ya sa mun dawo zan zo in bude muku masallaci saboda sun gaya mana manufan masallacin kamar da gaske ashe ƙarya suke munafukai ne irin waɗannan masallatan ne na yanzu kuma bari ka ji sifan masallacin yadda yake da manzo Allah ya yi niyya akan ya dawo zai je bayan annabi ya dawo daga tabuka a hanya suka tari manzon Allah a wani wuri ana kiran sunan sunan wurin zuwa ne tsakanin wurin da madina tafiyan yini ɗaya ne suka ce ya rasulullah mun zo mu ma ni akan buɗe masallacin mu manzo Allah ya ce eh idan na iso Madina kafin in shiga Madina zan zo in buɗe muku masallaci to sai Allah ya saukar da waɗannan ayoyi Ya ce waɗannan mutanen munafukai ne ya rasulullahi walladina takhadhu masjidan Allah ya ce sun gina ne ba dan abun da suka faɗa ba dirara saboda cutarwa wa kufran saboda kafirci wa tafriqan bainal mu'minina da rarraba tsakanin mu'minai wai risadar liman Laha, da kuma jiran wanda ya yaki Allah da manzan Allah shine Abu Amir din da muka faraɗa su na'am kuma Allah sai ya ce wala yahrifunna suna ma rantsuwa in aradna illa alhusna wallahi mun gina masallacin ne don kyautatawa sai Allah ya ce wallahi shadu innal eh, innahum lakazibu Allah ya ce ya rasulullahi ƙarya suke yi kaji wannan ayan farko kenan eh ayan farko kenan kaji sifofin masallacin na farko masallacin diraran nan an gina ne don a cutar da musulmi in ji waye in ji Allah wa kufran an gina masallacin dan kafurci ne in ji wa in ji Allah wa tafriqan bainal mu'minina an gina masallacin ne dan ararraba kan mu'mine in ji wa in ji Allah wa irsadan liman haraba Allah an gina ne don ana jiran wanda yayi yaki da Allah yayi yaki da manzon Allah shine Abu Amir ar Rahim. wannan sifan masallacin kenan daga wajen Allah masallaci kuma ga irin sifar da Allah ya bashi kuma sai an muka isa'a Allah sai ya kawo mana masallacin da na kira ba da ma'arifa ba dan a nuna ma za a ci gaba da samun irin waɗannan masallatai a duniya kenan domin da an ce Allah dina taka gazul masjida da an kawo ma'arifa da ba masallacin da zai shiga iya wancan ne kawai zai tsaya to amma dan a nuna mana za a samu irin waɗannan masallatai sai ubangiji ya kawo shi da na kira ba a kawo shi da ma'arifa ba to bayan an gina wannan masallaci da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zo je bude ga kuma waɗanda suka gina ga kuma irin manufofin su da abin da yasa suka gina shi to sai ubangiji ya saukar da waɗannan ayoyi sai ya ce ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan masallaci la taqum fihi abadan manzo Allah ya ce Allah ya ce manzo Allah ya rasulullahi masallacin nan ko tsayuwa a cikin sa karkai har abada har abada la taqum fihi abada lamasjidun ussis ala taqwa min awwal yawmin haqqu an taquma fihi masallacin da aka gina aka masa foundation na tsoron Allah jama'a ku yakuri network malam har yanzu malam bai sauka kan littattafan da ya gwada mana ba sannan mu yi hakuri eh mu yi hakuri wannan wannan yana cikin mukaddiman da malam yake yi har yanzu muna jira mu ga malam ya sauka kan ah, littattafan sa'an da ya mana magana ku yi hakuri tunda wai karatu ne wannan masallaci da aka gina dan Allah na'am zai yi daidai da wannan masallaci بنيانه أو أفمن سز بنيانه على شفا من آه والله يكون مثال أفمن سز بنيانه على شفا جروف على على شفا جروف هار فنهار به yanzu wannan masallaci zai yi daidai da masallacin da aka gina don Allah wanda wannan masallaci in ji Allah an gina shi ne a gaban jahannama in ji Allah fa a gaban jahannama aka gina shi in ji Allah hmm. fa na harbi fi nari jahannam Allah ce wallahi la yahdi qawman zalimina sai ubangiji ya karasa da cewa la zalu bunyanuhum allazi banawri batan fi qulubihim wannan masallaci ko na bu a muna tare da shek to na wannan masallaci inji Allah tabaaraka wa ta'ala ba zai taba yin daidai hmm. da wancan masallaci ba sannan wannan masallaci ba zai gushe ba za su rinka kokonto su ma da kansu wannan masallacin namu anya dan Allah muka yi wannan masallacin ko ya cancanta a ce mun gina shi Allah ya ce ba zai kushe ba a zuciyarsu ma ba za su samu nutsuwa ba la zalu bunyanuhum alladhi banaw ta fi qulubi illa tuqaba qulubuhum to wannan masallaci da aka gina tun a zamanin manzon Allah aka yi shi to da aka da manzon Allah ya dawo daga Tabuka suka zo suka ce mana a bude masallaci manzon Allah ya ce to lallai zan zo ni in bude to da aka saukar da waɗannan ayoyi to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa to lallai masallaci ga sako daga Allah a ranan Allah ya canza manzo Allah ya canza wa Abu Amir suna daga Abu Amir Ar-Rahib ya mai da shi Abu Amir Al-Fasik saboda irin wannan fasikanci da yayi manzo Allah ya kira waɗansu daga cikin sahabbai daga ya kira Malik ibn Daksham ya kira Malik ibn Adiyin ya kira Wahashiyu ya kira Am Amir ibn Sukun ya ce musu ku je ku rusa wannan masallaci bayan ku rusa ku kona shi hmm. sannan ya ce a mai da shi wajen zuba shara a mai da shi wajen zuba bola wannan ƙarshen masallacin masjidul dirari kenan da aka gina a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to don Allah anan abin da muke so mu fitarwa mutane shine masallaci kala biyu ne akwai masallacin Allah akwai masjidul dirari wanne ne masjidul dirari masallacin da aka gina mai irin waɗannan kama masallacin cutarwa masallacin da za a shiga a cewa musulmi kafiri a cewa musulmi mushirki a cewa musulmi dan bid'a dan Allah bai yi kama da wannan ba domin dama ya ce wa kufran ko masallacin kafirci hmm. to sun shiga masallaci sun ce wa musulmi kafiri da Allah wani masallaci ne ake zuwa kafirta mutane mu dai abun da muka sani masallatanmu na dariqa sunan masallatanmu masallatin yalla ilaha illallah kuma kafin a fara kafurta masallacinmu ko a fara kafurta masu la'ila illallahu lawu ba mu da wani masallaci guda ɗaya ne yanzu nan ƙasar mu dai Najeriya kafin a kawo mana wahabiyanci ya shigo masallaci ɗaya ne duk inda ka je masallaci ɗaya ne na musulmi ne kawai ba a fara samun wata firikan ba sai da wannan wahabiya ta shigo izala sai a ce a raba masallaci wannan masallacin na yan bidiya ne na mushrikai ne dama fa ana sallah a ciki amma yanzu an samu irin wancan wanda ya koya ya kalubalanci masallacin uba to mu ma namu wanda aka gina dan Allah din sai aka samu wahabiyawa yan zamani suka zo suka gina masallaci irin wancan masallacin sai ya zama to a masallatan za a ce mana kafirai a masallatan za a ce mana yan bid'a a masallatan za a raba kan mumine a ce kar ku biwa ni sallah da Allah idan an ce musulmi kare biyo ni musulmi sallah ba a raba kan mutane ba sarki zaki an raba kai an raba kai to ina ake a masallatan mu ko a masallatan su anan su kana ji mu na'am eh wato ai san a da akwai tijjaniya akwai kadiriya na shin lokacin da ake zama gabanin shi izalan ya shigo tsakanin tijjaniya eh, eh, eh, a sunan shi nan kadiriya shin akwai wani firka kuma ko dai a biyu ne kawai a mu na afirka nan kuma wani ai ana kafirta juna ko ba kafirta juna she zuwan izala kaɗai wanta aka fara kafirta juna na wannan ai magana ce a fili sarki zaki kafin zuwan izala wanda za mu iso tun da darasin namu mai faɗi ne za mu zo har shekarar da aka yi foundation na izala a Najeriya. Kafin a kafa Najeriya a sabi eh, a kafa ƙungiyar izala wahabiya a Najeriya a 70s kafin nan ba mu da wannan matsala. Duk inda ka je masallaci na musulmi ne kawai. Hmm. Za ka bi mutum sallah hankalinka a kwance, za ka bi mutum sallah kana cikin nutsuwa? ka san dan uwanka ne musulmi ba ka da tunanin wannan masallacin na wane ne ko wannan masallacin na wane ne babu da wannan ba a fara samun wannan matsalan ba sai da aka kawo mana wahabiyanci aka kawo mana salafiya aka kawo mana izala a nan Najeriya sannan aka fara samu a ce wannan masallacin wai na ahlus sunna ƙarya ne su suna cewa kansu ahlus sunna sannan nan kuma na yan bidi'a ne ko kuma na yan gargajiya ne kafin zuwan izala ba mu da wannan matsala a Najeriya sarki zaki ba mu da wannan matsala masallaci ɗaya ne kawai duk na musulmi ne kawai hmm. to kaga nan a zo a rabawa mutane masallaci a ina aka fara a zamanin manzon Allah suwa suka fara su zurkuwai sara cikokin ko kuma kakannin salafiyawa da wahabiyawa da yan izalan yau hmm. amma kafin nan ba mu da wani matsala akan wannan kuma ka dubi masallacin nasu da aka gina a wancan zamani da irin masallatan da ake ginawa nasu irin yanzu ba su da bambanci domin za ka zo ka tarar da masallacin da aka gina shi tsawon shekaru masu yawa amma za a zo a gina wani kusa da shi sai a rika cewa wancan masallacin na kafirai ne na yan bidi'a ne ba musulmai ba ne to don Allah tambaya ko mai hankali ne ba ilimi ba hmm. yanzu duk shekarun da aka yi ana sallah wancan masallacin duk an yi shi a banza kafirai ne suke sallah in ma ba ma rashin tunani ba da rashin hankali ina kafiri zai sallah to ina kafiri zai sallah wai mai sallah an ce bar kafiri mm. sai ka matsa wa mutum sai ya ce ma wai akwai abun da ya warware masa musuluncin ko ba mu sani ba Allah ne ya bashi wannan asoratin ya cire wannan a musulunci ya tabbatar da wannan ba mu sani ba to wannan masallaci ga irin sifar sanan sai mu duba a yau wane masallaci ne yake kama da irin wannan masallaci nasu na'am mm. masjidul dirari da masjidul kufri da masjidu tafriki masallacin rarraba kan mutane ba a taɓa raba kan mutane ba sai da aka samu wahabiya da masallaci ɗaya ne da Allah masu raba masallacin nan ba su yi kama da wancan masallacin ba hmm. sun yi kama babu wani bambanci sun yi kama abu ɗaya ne kawai to manzo Allah ya sa aka rusa masallacin nan to abin da muke so mu fahimtar da mutane anan shine wannan masallacin an yi shi ne a zamanin manzo Allah tun zamanin manzo Allah ba su bar manzo Allah ya huta ba da Allah mai tunanin cewa ba wahabi zai bar wanda yake na Allah ya huta to ya san ba zai huta ba don annabi ma ba su ba shi ya huta ba to wannan shine abinda ayoyin nan suka kawo na abun da yake nuna ga irin sifofin waɗannan mutane wahabiyawa abun da alkur'ani ya zo nuna mana da kuma kaɗan daga cikin hadisan da muka karanta a baya sannan eh, ban san yanayin awa ɗaya mu ba dama kamar yadda muka yi da kai muna da saura ko saura minti goma sha na saura minti goma sha ɗaya ko to abun da nan karkare da shi har yanzu wanda wannan shimfidar ma ba ta kare ba ne shine yana daga cikin abunda da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana don mu ƙara lura da shani yadda su sifar wahabiyawa take wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aika ya aika sayyidina ali ibn abi talib karramallahu wajhu zuwa yaman da ya aike shi zuwa yaman sai ya je ya tarar da wani wato zinari wanda yake ba a gyara shi kamar yadda ake gyara sauran zinarai ba sai ya ɗauko sai ya aiko wa manzan Allah sallallahu alaihi wannan a cikin sahih bukhari ne wanda yake ingantaccen hadisi insha Allah da manzan Allah ya aika sayyidina Ali da ya je ya tarar da wannan zinari eh, sai ya aiko wa manzan Allah kamar hadiya misali gashi nan kamar da hadisin yake faɗi cewa سمعت أبا سعيد الخدري يقول بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن بزهيبة في أديم مقروز لم تحصل من ترابها سيدنا علي يا أيكو هدية زواج من الله na wani abun da ya shafi wato zinari wanda ba a gyara ci an karkaɗe ƙasan jikinsa ba yana nan yadda aka same shi haka ya aiko manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da ya aiko manzan Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sai ya raba wa mutane hudu da ya raba wa mutane hudu ya raba ya bawa uyainatu Ibn badrin da aqra ibn habisin da Al-Khayl na hudu an samu shakka a cikin ruwayar ko da ya zama alqamatu ko kuma ya zama amir ibn tufai da annabi ya raba wa mutum hudu bayan ya raba wani mutum sai ya tashi sai yake cewa wannan rabon da annabi ya yi mu muka fi cancanta da wannan rabon ba waɗanda annabi ya bawa ba da Allah sarki zaki me wannan yake nufi ka san dai wannan wata magana ce mummuna yake dangana wa annabi sosai sosai kai ne ka ɗauki wani abu ka dubi mutum ko ka ba wa wani ka ba wa wani wani sai ya zo yake cewa abin da aka wa wani da wani ba su suka cancanta ba mu muka cancanta kaga ya koma kan wancan magana kenan da aka yi ta cewa zulhu ya sara ya ga manzo Allah kai adalci to da manzo Allah ya mutum hudu sai labari ya dawo wa kunnen annabi ai wane ga abun da ya faɗi cewa ai wannan abun da aka bayar ba wane da wane ne suka dace da shi ba mu muka dace da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ran sai ya baci yake cewa yake cewa ala ta amanuni yanzu ni ba za ku aminta da ni ba annabi yake gaya musu ana aminu man fis sama'i ni a sama ma amintacce ne wajen Allah da mala'iku sannan ya atini khabaru sama'i sabahan wa masa'an sannan labari yakan zo mun labarin sama yakan zo mun safe da yamma saboda matsayin a wurin Allah ba wai manzon Allah ya faɗi haka bane muna nufin matsayin manzon Allah a wurin Allah ya kai a bashi labari duk abun da yake tafiya daga wajen Allah qala rajul a qama rajul to sai ga wani mutum ya tashi da Allah ina so a ji wannan sifan da kyau sarki zaki sannan masu sauraro su gaya mana waye masu irin wannan sifa wani mutum sai ya tashi hmm. ghaibul ainaini mai kwarmin ido ma'ana idanunsa sun dan fada sun yi ciki kaɗan sannan mushriful wajnataini nashidul jabhati sannan mai dogon goshi haka sannan goshin kuma ga irin layi layi din nan na goshin na na kan goshi kasul lihiyati kuma gashi da katon gemu inji annabi fa yake magana nan ma'lukur ra'si mai askakken kai mushammirul izari mai dangalalen wando wannan bukhari ne fa na'am yawwa bukhari ne sun san kuma hadisin hmm. zan ƙara maimaitawa faƙama rajul sai wani mutum ya tashi ghairul ainaini mai kurmi ido wato alama in kaga sa sun dan fara ciki kuma in ka ganshi alamarsa a firgice wanda duk wanda ya faɗa da Allah dama za ga yanayinsa kamar a firgice ke kullu haka ne yana jin haushin mutane ba dalili wai ana aikata bidiya yana ta bakin ciki kaga har abun ya fito a idansa sannan waje na taini nashirul jabhati sannan ga jijiyoyin goshin sa eh, nan sun tashi ga goshin da tudu ga kuma wasu layuka a kogin a goshin kasul lihiyati wanda suke mai katon gemu sannan malukur rasi mai askakken kai sannan mushammirul izari mai dangalallen wando yanzu wani mai jina zai iya cewa ai izar aka ce ba sarawil ba to ai zamanin manzo Allah izar aka sani su suka ce a dangale wando kalubalantar da muke musu dama kullum sai mu ce ko kun ce a dangale wando zamanin annabi wando ma ba a sawa to tun da kun ce a dangale wando to ga sifar anan mirul izari da irin yaren su kenan mai dangalallen wando ya tashi da ya tashi kaji me ya gaya manzo Allah ne sarki zaki yake cewa ya rasulullah ittaqillaha a'udhu billahi a gaban annabi yace manzo Allah manzo Allah ka ji tsoron Allah wai annabi yake gaya manzo Allah yace ce wai laka azaba ya tabbata a gare ka awa yace awalastu a ahli al ardi an yattaƙi Allah yanzu ban fi kowa cancanta a doron ƙasar nan a ce na ji tsoron Allah ba duk duniyar nan yanzu akwai wanda ya kamata ya ji tsoron Allah kamata annabi yake gaya masa sallallahu alaihi wasallama wai sayyidul atqiyai sayyidul muttaqina wai wani mara kunya ya tashi ya ce wa Allah manzan Allah ya ji tsoron Allah a'udhu billahi summa walla sannan sai ya juya wannan mutum ya tafi sarki zaki bayan ya juya fa qala Khalid ibn al-Walid Khalid ibn al-Walid yana wurin ya ce ya Rasulullahi ba ni dama in je ni in sare mar wuya manzo Allah ya ce a la'allahu an yakuna yusalli annabi ya ce wata kila yana sallah Khalid ibn al-Walid ce ya Rasulullahi kan min musallin ya qulu bi lisanihi ma laysa fi qalbihi yace sau nawa ake samun mutum yana sallah amma abin da yake zuciyarsa daban abin da yake faɗa a bakinsa daban qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inni lam umar an unqaba quluban nasi manzo Allah yace a a Khalid Allah bai aiko ni in fasa zuciyar mutane ba hmm. wala an ashqa butunahum ko wala ashqa butunahum Allah bai aiko ni in tsaga cikin mutane ba sai manzo Allah ya kalle summa nazara ilayhi wa huwa muqaff wa huwa muqaffin sai manzo sai yake cewa sai naga mutumin ya juya ya bada baya yana tafiya sai manzo Allah yake cewa amma bari in ga ma wani Abu Khalid da wanda suke wajen yace innahu kaga wannan mutumin yace ya khuruju min di'di hadha qawm yace waɗansu mutane za su fito a tsakan wannan mutumin ma'ana zuriyarsa jikokinsa da tattaɓa kunninsa za su fito ya ce ya tuluna kitaban lahi raƙuban za ka ji suna karanta alƙur'ani karatu ɗanyen karatu in ka ji karatu gwani sha'awa in ji annabi annabi ne yake magana raƙuban wato karatu mai daɗi amma annabi ya ce la yujawi su harajirahu amma karatun baya wuce makogoron su in ji annabi sallallahu alaihi wasallam yace min ad kama yamruqu samu min ramiya suna fita daga musulunci kamar yadda kibiya take fita daga cikin bakanta inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa azunnuhu annabi ya ce to wannan mutumin da nake faɗa ina zaton wannan mutumin ne ka san ko al'amarin manzon Allah babu zato tabbas ne kawai mm. eh manzon Allah ya wuce maganar zato kawai sallallahu alaihi wasallam tunda ya ce wa azunnuhu kawai shi din ne to bari ka ga abin da ya fara a ƙarshe sarki zaki manzon Allah ya ce la in adraktuhu sai da annabi ya rantsi ya ce wallahi da zan riske su la'aktulannahum qatala samuda da na musu kisa irin kisan da Allah yau samudawa wa ma samudu fa uhliku bi annabi sai da ya rantsuwa yace da zan tarar da irin waɗannan wahabiyawa makiya Allah makiya gaskiya masu rena annabi wallahi da na kashe su inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan bukhari hadisin yake da Allah tambaya nan sarki zaki su wane ne suke rena mutuncin annabi mu dai abun da suke gaya mana wai suna cewa muna kai annabi inda bai kai ba ina tsammanin haka suke gaya mana ko eh ana faɗan haka har ma suna cewa wai muna wuce gona da iri haka suke faɗa muna wuce gona da iri ko na'am hmm. to wane ne masu rigewa annabi daraja duk duniya kowa ya san su ne a ce ma ba za a ce albarkan annabi ba kamar yadda za mu zo mu faɗa nan gaba abin da suke faɗa ne ba za ka ce albarkan annabi ba annabi mutum ne kamar kowa annabi bai san gaibu ba kuma abun mamaki wanda ya ce annabi bai san gaibu ba wannan ma annabi gaibu da yake bada labari a kansu yake bada labari ni ina ganin ma shi yasa suke cewa annabi bai san gaibu ba saboda ya tona musu asiri a waɗannan hadisai <laughs> eh shi ne kawai bakin cikin su hmm. to dama wanda aka san masu raina annabi dai ga asalin su ya fara tun daga zurqo waisara har zuwa waɗannan hadisai sannan a irin rayuwar da muke yi a yau wanda aka san suka rena mutuncin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wanda in baka manta ba a cikin waɗannan ƴan lokutan ma muke ta rigima da su akan iyayen manzan Allah babu wanda ya rena mutuncin annabi sai su to ga iyayensu anan ga kakanninsu anan a cikin hadisai da kuma alqur'ani to saboda haka wannan kaɗan ne muka haska insha Allah cikin littattafan da muka kawo wanda muka haska da waɗanda za mu ƙara nan gaba da na so zan turo saura amma insha Allah idan mun gama zan tura ma kafin rana ya ce a ɗauke su a nuna wa duniya irin sharrin da wahabiyawa ta kunsa a cikinta kuma gashi nan a fili ba kage ba ba sharri ba kamar yadda suke ɗaukar littattafan mu irin jawahirul ma'ani irin jawahirul rasail irin kashiful ilbas na shehu ibrahim su ta mana kage suna ƙarya ba irin wannan zamu musu ba mu za mu ɗauko littattafan su dalla dalla kai sarki zaki har na ɗauko tsaraban wani littafi ba wanda zai baka mamaki na'am littafin ma da hausa aka yi shi eh wani ne littafi kenan sunansa tsarki tsarki tsarki eh wa ya rubuta eh zainuddin bin usman to na'am ko ko haska mashi kaɗan kadan ne yanzu nan ma eh to a a hasko mana mu gani to gashi nan sarki zaki eh na'am na'am na'am na'am mun gani tsarki eh an ga sunan mako an gani tsarki yawwa a wannan littafin sarki zaki abin da yasa na na kawo wannan littafi saboda ka san akwai wanda musu iya larabci ba iri na to da hausa wannan littafi yake a cikin littafin zan faɗi abu ɗaya kawai ɗaya a cikin littafin muna tare ko? na muna tare a cikin littafin mai littafin ya rubuta ya ce giya ba najasa ba ne giya giya giya ba najasa ba ne yana sha ne <laughs> so sarki zaki kai ma dai zaka tambaya kam <laughs> kuma gashi na rubuce wannan ɗaya ne akwai kuma sauran abubuwan da yace ba najasa bane alqur'ani ya ce najasa ne shi ya ce ba najasa bane saboda haka zamu shi yasa na dauko littafin kuma abin da zai baka mamaki a cikin littafin manya-manyan malaman su sun yarda da littafin sai da suka duba suka rubuta suka sa hannu cewa sun yarda da littafin yayi a buga a yada a duniya hmm. insha Allah za mu zo mu za mu bi su ɗaya bayan dai, insha Allah sarki zaki saboda su gane sharri a gidansu yake ba a wajen mu yake ba kamar yadda suke mana sharri suke mana kage muna fata Allah ubangiji ya taimake mu ina ganin kamar awa ta cika ko eh awa ta cika jama'a ku ya yau yau aka fara amma za ku ga cewa karatun malam har yanzu mukaddima yake yi ba mu shiga ainihin littattafan da malam ya nuna mana ba ko malam ya nuna mana cewa tunda an ce eh, karatu ne mai dogon zango a samu a hakuri da hankali da hankali za a shiga karatun sosai za mu fara ɗaukan kira kai da za ka kira Ah, malam buhari ka rubuta number mu sa'annan yan tiktok za ku ku send a ah, invite a ɗauko ka ka yi magana za ka yi magana ka tsaya kan topic abin da malam ya tattauna sa'annan kowa ya shaida malam bai shiga ma kan karatun ma sosai haka ba duka abin da malam ya karanta duka mukaddima ne assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatu kola alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu Na ah, kan tiktok wasa ba kai ba kola kan tiktok ya sunan ka daga na magana sunana muhammad sani na'am to kana tare da shak hafiza kan wannan layi eh, na'am na wa malam fatan alkhairi domin na ji daɗin abubuwan wannan maudu'i da ake gudanarwa. Eh. Alhamdulillah muna godiya Allah ƙara himma Allah ƙara basira. Kai ma da kake ƙoƙari wajen nuna mana wannan shiri da ake yi Allah Ubangiji ya ƙara baka dama da iko da duk wani abu da zai taimake ka kan wannan harka muna maka fatan alkhairi Allah Ubangiji ya saka maka da alkhairi Allah ya dafa maka. Amin ya rabu, amin ya mun gode sosai. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala kola kan uh, WhatsApp. Kola na WhatsApp. Assalamu alaikum. Kola kan WhatsApp. Assalamu alaikum. Alaikum Na'am ya sunan kargan nake kira? Sunana Mamman Musa daga nan Abuja. To masha Allah Mamman Musa kana tare da shek hafi Akawan Lai. layi. muna bai da malami muna yi masa fata alheri Masha Allah yana jin kai na amsa. Da a yau aka fara a halittar kamante, eh. amfana duba kai da cikin mukaddimar da aka gabatar. To, a cikin mukaddiman kara da tambaya, to bismillah malam yana jin ka. Na, tambayi na ce a kan basu da Eh, Ƙur'ani ya tabbata akwai ni ma kuma ba na ja a kan haka. Eh. An ba na jin tambayin nasa sosai. Wai tambayinsa a kan masjidin dira Ƙur'ani ya tabbatar akwai su shi sa shi ba ya eh. To amma mu kansa. Eh tambayi na shine eh kuma na san na yarda da bayanin malami cewa eh, bai takaita a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam ba kenan wannan yana nufin cewa har a wannan lokacin da muke suka za a yi a same su. kuwa. Eh, to yanzu abin da nike tambaya a kan shi um, kamar eh, Mizance, ya za mu yi mu fa'inci haka yanzu kama idan mu a kan muni dai ba ba hadi ba ne a gaskiya na na yanzu kamar mu haka mun eh, zai bayyana a gare ni na gane cewa wannan masajin dirar ne na guje shi eh, shi ne wannan tambaya ta wai wani alama wani siffa zai iya gane cewa wannan masjid dirar ne ya guje shi na to yana jina ko kola eh, yana jinka eh ai idan da ya ƙara bibiyan karatun ai dama na yi bayani dalla dalla abin da yake bambance masallatan guda biyu hmm. akwai masallaci na Allah akwai kuma masallaci na masjid dirari wane masallaci ne za ka ga cewa an zo ana kafurta musulmi ba a yadda da musuluncinsa ba ana ce masa dan bid'a ba a yadda da wato ayyukansa ba sannan ana iya zagin kowane irin musulmin da baya tare da mai irin wannan fahimtar a masallacin domin za ka ga cewa da yake zuba ne mun sani dama na khawarijawa nan gaba dai za mu zo mu bayani akai za ka ga cewa akwai waɗanda su a fahimtar su a irin masallatan su kwata-kwata idan ba irin fahimtar su kake da ita ba to kwata-kwata kai ba musulmin da za a bar ka shigo masallacin ba ne ballantana ka yi sallah balle ka ja sallah kai bil asli ma akwai waɗanda ko sallan jana'iza idan kai za ka ja su ba za su bi ka ba sallar jana'izar da ba farilla ba ma fardu kifaya ne ba ta tafi kowa da kowa bane to duk masallacin da zaka ji ana ambaton mutane ana cewa su wani da su wani kafirai ne ɗaya kenan na biyu ka ji ana cewa wannan masallaci kar ku je ku bi su sallah ku zo ku bi wannan kaga wannan ya raba wancan sannan na uku abu mafi sauki ka duba masallacin da tun kaka da kakanni yana nan da kuma wanda aka zo aka yi sabo sabon nan zaka ji ana cewa sabon nan shine na gaskiya wannan wanda iyayenka da kakanninka suka yi addinin su har suka yi suka yi aka yi aka yi wa mahaifiyarka da mahaifinka bai ko aka zo aka musu addu'a a masallacin ko limaman masallacin suka musu bai suka musu addu'a aka yi aure yanzu shine ya dawo masallacin da ba na musulmi ba ai ko mai hankali bai kamata ma ya ce wancan masallacin shine na gaskiya wannan wanda dalilinsa aka haife shi ya ce ba na gaskiya ba daga nan zaka iya bambance masjidul dirari da kuma masjidul lahi wannan shine garin bayani a gurguje abun a fili yake ba boye yake ba wa annal masajida lillahi fala tad'u ma allahi da yana nan sannan ƙarin bayani irin zuwa kai. qur'ani Allah ya gaya mana ana gina masallaci ne saboda abu guda biyu saboda sallah da zikiri saboda sallah da zikiri qur'ani ya ga mana fi buyutin azina Allahu an turfa fi ya yuzkara fi ismuhu yusabbihu lahu bil ghudubi wal asali fihi rijalu la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillahi wa iqamis salati domin wani lokaci idan an ce zikrullahi waɗancan makiya zikiri sai su ana nufin sallah ne to anan saboda Allah ya kure musu gudu sai ya ce wanda aka gina dan zikiri da sallah an zikiri la wa iqamis salati to me tambaya shine ka duba wani masallaci ne ake zuwa ana zikiri ana la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah to Allah ya ce wannan shine masallacinsa sannan sai Allah ya yi tambaya a wata aya ya ce wa man azalamu mimman man masajid la an yuzkara fi hasbuhu hmm. Allah ya ce wani azzalumi ne a duniya ya fi kowane azzalumi kaman azzalumin da ya hana ai zikirin Allah a masallacin Allah to yanzu idan kana so ka gane mai tambaya cikin masallacin da ake da su ka je wani masallaci ko kai da dan uwanka wata rana misali ranan juma'a da yamma bayan la'asar kafin faduwar rana ka zauna kai da dan uwanka ka ce to ku zo ka zo mu yi zikirin juma'a ku bude baki ku fara la ilaha illallah la ilaha illallah idan ba a kore ku ba masallacin Allah ne masjidullahi idan kuma ka ce kai bidiya ne bidiya ne ku tashi ku gaya musu a ba ku ji abin da muke faɗa ba la ilaha illallah ku muke faɗi la ilaha illallah muke faɗi a ku tashi ku fita to kai ka san masallacin masjidul dirani ne da fatan mai tambaya ya ji ni Masha Allah, mun gode, mun gode mai tambaya Allah shaka da rai. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola kan TikTok. Eh, wa alaikum salam. Muna amsa don Allah kowa ne zai tambaya su minti daya ko biyu wuce. Kola ah, ya sunan ka daga nake kira? Eh, sunana Ibrahim daga Maiduguri nake kira. To Mala Ibrahim kana tare da ah, Sheikh Hafiz Modibo akwai wannan layi. yana jin ka na Allah ake da gida na ji wasu mutane suna ta cewa wai ba hujjoji ba harisai da sauransu. Eh ko da yake ba shi ba shi cikin topikin da Malam ya tattauna yau shi sa don Allah zamu dan dai baka dama dai don Allah next time kowa zai shigo kai shigo mana da abin da malam bai tattauna ba don Allah ya hankuri ba ba wa Allah malam wai magana ne kan yabo annabi sallallahu alaihi wasallam da yake da kida wasu sun ce haramun ne wasu kuma sun ce ba haramun abin da shi yake a lalle ba shi muke eh eh yasa bawa Allah bari mu tattauna abin da ya kawo mu a yau kai hakuri bawa Allah eh eh, eh ya kuri ya kuri mun gode assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola kan whatsapp bari mu doko na tiktok za mu da kira uku ku yi hakuri ah, ah, da salamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa kola salamu alaikum kola salamu alaikum to bar ji kan mu sabo mun aje shi bari mu ba na biyu dama To jama'a kamar kan da muke assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu kola na karshe wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh na'am kola ya sunanka daga nake kira amma taron Muhammad da kasar Chadi. Mai taro kuma? To, daga kasar Muhammad Harun Muhammad daga kasar Chadi. To, Muhammad Harun daga kasar Chadi kana tare da Sheikh ah, Hafiz akan wannan layi. Tambayin da nake so ne wa malam, na ji iya magana akan wahabiyawa. Eh. kaman ina jin wahabiyawa wahabiyawa to ban san wani littafi ɗaya da ya zo da sunan aƙidar wahabiya ba ba <laughs> kaman ban san wata aƙida wacce wahabiyanci ba ne eh tambaya ta ta farko kenan kuma tambaya ta biyu a tsaya tsaya tsaya malam ya fahimta malam wai kana ji wai na jin kuna cewa wabiyawa wabiyawa shin akwai wani akidin da ake kiran shi wabiyawa ne da littafi na wabiyawa cikin musulunci eh ah idan yana bibiyan mu daga farko zuwa yanzu ai in ma bai sani ba ya kamata yanzu shi ma ya sanar da wani wahabiyawa da wahabiyanci sunan ma maudu'i kenan ai kuma yanzu muka fara saboda haka ah, abunda wahabiya ta kunsa da abun da wahabiyawa suke yi insha Allah a cikin wannan darasi za mu bibiya ɗaya bayan ɗaya tunda bai sani ba ya biyo mu a hankali da sannu a hankali insha Allah zai ji duk abun da ya kamata a faɗa akan wahabiyanci da kuma wahabiyawa wannan shine abun da zan gaya mar shi tunda yana tunda yana bibiyan mu ya ci gaba da bin mu insha Allah zai ji mu kuma da littattafan da yake so duk zai zai ji mu a cikin insha Allah to bawo Allah kaji an samu ka na farko kenan wayan kana bibiya zaka fahimci akidan wahabiyawa da littattafan wahabiyawan in ji malam na'am to mu je na biyu tambaya ta ta biyu shine shin za a iya kira mutum wahabu ko alwahabu ko kuma za a iya nasaba mutum da wahabiya Mala gaji shi. Eh na ji shi. Ai tambaya ta kaɗai ce da wacar. To, Mala wai wai tambayan farko da na biyu duka ɗaya ne in ka bibiya da su. Hmm. Yawwa, saboda ka abun abun da zan ƙara mar bayani a ran kawai shine Eh, ah, eh Yawwa, abun da zan ƙara mar bayani a ran shine kawai nasabta wato tunda na san yana so ne kai ne wani wuri amma ba can za mu yi yanzu ba ya bi ni a hankali Eh. nasabta sunan Muhammad ibn Abdul Wahhab annajdiyu yana nema ya ga tunda yana nema ne yace sunan Allah al-Wahhab eh. wato kamar yadda na fahimce shi yana so ne zai gyara <laughs> da aka ce wahabiyanci kamar wani burgewa aka yi da aka ma nasabta su da wannan suna eh ai ba mu kondemin sunan wahabu ba domin sunan Allah ne amma an nasabta wani ne ba ma canza mar suna yanzu misali zan bashi yanzu da an ce sunan mutum Abdullahi bawan Allah da shi aka yanka kamar ragon suna eh. Allah ya kiyaye da ya girma sai ya zama mutumin banza an isa a canza mar daga sunan Abdullahi ne ba za a canza mar ba sunansa ba zai cutar da ma'ana halinsa ba zai cutar da sunan ba to don an ce wahabiya suna ne na Allah yana na sunansa na Allah amma wane ne Muhammad ibn Abdul Wahhab me yasa aka kira shi da wahabiyanci kuma shi mai tambaya ya sani daga kasar Chadi ba wai sabuwar kalma ba ce a ce wahabiyawa ba kuma ba uwar kalma ba ce a ce wahabiyawa ko kuma a ce ba wahabi ya san da wannan kalmar kuma ya san me ake nufi da ita kuma ya san me faɗa ba yana bata sunan Allah bane to saboda haka zamu zo mu dira kan Muhammad ibn Abdul Wahhab ai Abdul Wahhab din sunan babansa ne mutumin kirki ne mutumin Allah ne dan uwan Muhammad ibn Abdul Wahhab Sheikh Suleiman mutumin Allah ne mutumin kirki ne amma sai aka ɗauke sunansa tun da shi sunansa Muhammadu ne babu yadda za a yi a taɓa sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a ce za a masa wani abu mai kama da kaskantarwa ba za kuma a ɗauko sunan Allah na alwahabu a yi wani abu na suna na kaskantarwa ba to sai aka ɗauki aka ce wahabiyya ana nasabta cewa ɗan muham ɗan abdul wahab saboda za zaka ji mu duk abin da kake nufi din Allah yadda hankali za mu iso shi a cikin karatu insha Allah na kola ka fahimta ko ina godiya sosai da Na gode sosai da amsan da mala ya bani. Masha Allah. Ni ma na gode Allah saka da alheri. A samo min wannan littafin ne da ta kawo sunan Wahabiyawa. Wahabiya da shauransu ina so ne. To insha Allah in in Allah ya da za kawo ma ko biyar ko goma insha Allah. To malama ya ta maka biyar ko goma insha Allah ka kwantar da hankali. <laughs> Masha Allah. Uh, jama'a ba za mu da mala inda ka ba mu dama uh, mu ƙara biyu ko uku kira saboda mun lokaci ya kai na ba laifi Ok. Salamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola kan whatsapp kola kan whatsapp Salamu alaikum kola kan whatsapp Salamu alaikum to bari mu aje ka da sauri sauri za mu. Ah, assalamu alaikum kola kan tiktok duk wanda ya kira ka zo ba kusa da wayan za mu aje ka ne kawai Salamu alaikum, kola kan TikTok. Kola kan TikTok, salamu alaikum. Bari mu ba wani dama. Shi ma mun ajiye shi. Salamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Alaikum salam, sarki zaki barka da rana. Barka ka dai kola, ya sunan kargan naki kira? ina kira daga nan Katsina. To Malam Ibrahim da Katsina kana tare da Sheikh Hafiz. Shehi muna ziyara. Yana jin ka yana amsa. Allah ya karbi ziyara mu ma muna ziyara. Ya ƙara ba da gudunmuwa muna jin daɗi sosai karatukan nan ana wara yawan wasu abubuwa da suka shige mu cikin duhu. Muna tare da wahabiyawa da kawar magana sai su dinga cewa kawo hujja kawo kaza to amma karatun da na jaɗin shi sosai saboda na ma yi rikodin ɗin shi. Akwai wani bawa ya fara saurara sai yake ce mun ai a kawo littafi a kawo nasi a kawo kaza eh. to ni kenan zan yi tambaya kan wanda ko layi wanda ya sauka yanzu eh. akan kamar wani littafi da ina ne kuma ya kamata a ce a samu saboda mu ɗaliban ilimi ne mu je mu ƙara research muna neman wannan abin ga tambayar mana a taimaka mana a gaya mana inda za mu samu ko da kuwa irin na intanet ne misacin in kuma littafi ma ne ma ya gaya mana inda za mu samu saboda ƙarin neman ilimi. Wani insha Allah muna godiya mala Ibrahim Allah saka da alkhairi insha Allah kuma za a yi kokari da riga sakulo littattafan ɗaya bayan ɗaya ana gaya muku kuma ana gaya wa duniya dai saboda a ga abin da ke ciki insha Allah eh don Allah callers ku yi hakuri ba za mu da kira ba kuma ku yi hakuri eh, sauran ya isa haka nan malam zai mana talike mana jama'a wannan na farko kenan kuma wannan kuna gani har yanzu malam Fabi bude ma littafin da ya kawo mana ba malam ya yi magana ne akan wasu hadisai da wasu ayoyin Qur'ani dai saboda wannan ta'aliki ne duka yana cikin mukaddima da malam ya fara amma muna roƙon Allah in Allah ya kai mu sabon sati malam zai shiga cikin wayannan littattafai gadan-gadan da ya kawo mana na farko ga ita a nan kamar kan da muka yi magananta na wancan sati ga littafin da malam ya turo mana sa'annan na biyu ga littafin da malam a na farko ke ga eh wannan ita ce ta farko wannan sa'annan malam ya magana wannan na karshe malam wai wannan fitina ne in ji malam haka malam ya ce malam na san abin da ka faɗi kenan wannan littafi na karshe ko eh eh insha Allah malam ya ce wai wannan sabon aiki ne to Allah ya kai <laughs> insha Allah insha Allah to malam kana dan jawabi da za ka yi kai mana addu'a insha Allah to alhamdulillah to da farko alhamdulillah muna ƙara wa Allah godiya da ya bamu wannan dama sannan muna gode wa masu sauraron mu da kallon mu sannan muna gode wa sarki zaki sarkin kokari kuma sarkin yaƙi Allah ya ƙara albarka Allah ya kara albarka Allah kuma tsare ma iyalanka albarka annabi sallallahu alaihi wasallam so mun da zamu kara da insha Allah kamar yadda muka yi bayani babbar manufar mu ita ce duk abin da zamu yi zamu yi iya kokarin mu mu fuskanci Allah a cikin abin da zamu yi kuma kamar yadda na yi mukaddima a farko in ba don larura ta rayuwa ba da kuma kasancewa wahabiyawa sun fitine mu sun hana mu nitsuwa sun hana mu zama lafiya suna ta kwaso littattafan mu suna yi wa duniya ƙarya da ba za mu kula su akan wannan ba domin yanzu da mu zo muna karanta waɗansu abubuwa sai ya zama sun fi mana muhimmanci fiye da wannan to akan larura muke wannan amma ba za mu fasa ba domin duk wanda ya zagan ma uwa ya zagan ma uba ya zagan ma malamai in kai dan halal ne ba za ka bari ba haka ba za mu bari ba hmm. saboda haka insha Allah za mu ci gaba akan wannan darasi sai iya inda aka tsaya in Allah ya yarda daga abun da ya shafi littattafan wahabiya nan kamar yadda sarki zaki ka nuna ka nuna guda uku insha Allah na nuna ɗaya yanzu eh. sannan akwai wani wanda za mu karo in Allah ya yarda kuma za mu riga bin su insha Allah muna ciro abubuwan da ke ciki muna gaya wa duniya ga abun da ke cikin littattafan ga kuma irin abubuwa da malamai na duniya wanda ake su malamai suka yi wa wahabiyawa raddi domin duniyar musulunci da duniyar ilimi sun yi wa wahabiyawa raddi idan na ce ma akwai littafi sama da ɗari sarki zaki ba zan yi ƙarya ba wanda an musu raddi ta ko'ina saboda irin waɗannan aƙidu nasu na kafurta musulmi wanda dama in ka bibiyi halayyar wahabiyawa in ka san khawarijawa ba su da bambanci ko ɗaya shi ma akwai sauran hadisai akan khawarij in mun zo za mu karanta wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yuqatiluna ahlal islami wa yatrukuna ubadal awsad hmm. suna yaƙan wato musulmi masu imani suna barin kafirai har ƙungiyoyin ta'adda na duniya wanda aka yi a duniya irin al irin al-shabab irin taliban irin eh, isis irin waye za mu tambayi masu sauraron mu don Allah akwai kungiya ɗaya a cikin kungiyoyin da na sufaye babu su ne suka iya sa bom a masallaci suka iya sa bom a kasuwa suka iya sa bom a har a coci suka iya sa bom a gidaje ba inda ba su kashe mutane ba halin kawari dawa ne da su kai tsaye shi nan a fili su suka jawo yasa za mu tona wannan asirin ba don muna da bukatar mu zo mu ta fallasa su ba amma tunda annabi ya fallasa su za mu fallasa su to wannan shine abin da zan karkare da shi in Allah ya yarda a darasin mu na rana ita mai zuwa ranar litinin insha Allah za mu dora za mu ci gaba da bayani akan yadda suke har mu iso izalar mu ta Najeriya da irin shiriri ta da kwama talan da izalar Najeriya take yi sai mun iso mun kama ɗaya bayan ɗaya mun sa bidiyo mun sa littafi mun sa audio har na malamansu da suka mutu wanda suka zazzagi shehunanmu akwai malamin da ya ce yana kira ga kiristocin najeriya su haɗa kai da su su yaƙi yan ɗariƙa muna da wannan murya za mu eh. saka a ji abin da jagororin suke faɗa don ka tabbatar cewa abin da annabi ya faɗa suna yaƙan musulmi suna barin kafirai yana nan ba sharri muke musu ba to insha Allah za mu ɗora za mu kuma gaya wa duniya yadda suke su ci gaba da yi mu ma za mu ci gaba da warware abin da suke yi in Allah ya yarda da alfarman manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wannan shine ƙarin bayani abin da za mu yi muna fata Allah ba mu lafiya da zama lafiya muna yi wa sarki zaki addu'a Allah kara lafiya ina ganin kamar in ba wani abu mun zo karshe ko eh mun zo karshe ai muna addu'a ke da shek to Allah saka da alkhairi Allah ba mu lafiya da zama lafiya Allah ya kara sitira albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya tabbatar da mu akan gwadabe na gaskiya ya raya mu a cikin gaskiya ya daura ayyukan mu a cikin gaskiya ya tashe mu a cikin masu gaskiya kamar yadda ubangiji yake cewa yawma yawma yanfu as-sadiqina sidquhum Allah ya raya mu a cikin wannan gaskiya albarkar manzon Allah albarka shehu tijani albarka shehu ibrahim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin muna godiya sarki zaki Allah